sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci sannan mu da sake haduwa ta cikin shirin lafiya jari ce tare da ni Azima Bashir Aminu daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI. Shirin lafiya jari ce bisa al'ada kan taɓo batutu wanda suka shafi kiwon lafiya ko kuma a lokuta da dama ya lalibo kalubalen da fannin lafiyar ke fuskanta don magancewa. Shirin a wannan mako zai duba matsalar karancin jini ga yara da mata masu juna biyu wanda kamarin cutar malaria ko zazzabin cizon sauro ke hadasawa a jamhuriyar Nijar musamman a jihar Maradi. Cutar ta malaria na sahun cutuka mafiya kisa a Nijar, inda daga bara zuwa bana kimanin mutum miliyan shida suka kamu da cutar ciki kuwa har da mutum kusan dubu shida da cutar ta malaria ta kashe. Mun kuma ji ta bakin ministan lafiyar kasar ta Ilyasu Idi mai nasara. Shekarar bara alƙalumma sun ka ba mu mutane waɗanda sun ka kamu da masassarar cizon saburo nan ƙasar mutum kusan miliyan biyar sun ka kamu bara. An samu kusan miliyan hudu da rabi da sun ka warke an samu mutum wajen dubu biyar na sun ka rasa rayuwarsu Allah ya ji karansu. Bana ɗaya ga watan Januari zuwa yau zancen da ni. ke ce ma wata na tara mun samu adadin mutum miliyon guda da dubu ɗari uku da goma sha biyu da ɗari tara da ishirin da bakwai da sun ka kamu. Mun samu adadin mutum miliyon guda da dubu ɗari uku da goma sha biyu da sun ka warke amma an samu mutum ɗari tara da ishirin da hudu da sun ka rasa rayuwarsu. Kenan abun akwai sauƙi gare shi. Kuma da mun kama ɗoka mun kai bita wata tara na bara makamancin wata tara na bana mhm. mun ka gano mhm. abun ya zo da sauki abun ya rage. Jihar Maraɗi yana cikin yankunan Nijar da cutar ta malaria a irin wannan lokaci na damuna kan tsananta ko kuma takan zama tamkar annoba kuma take haddasa karamcin jini a asibitoci sakamakon yadda cutar kan shanye jinin yara ƙanana da mata masu juna biyu. Dalilin da ke sanya yawaitar kira daga jami'an lafiya don ganin al'umma sun taimaka da jini. Malam Aminu Bura ne shugaban bankin jini na babban asibitin maraɗi Eh dalilan na yau da kullum ne saboda ana buƙatar jini ne ta kowane lokaci a nan gidan ba da jini balle ma wani lokacin da ake ciki na masasaran cizon sabro akwai yara sosai suna wahala kuma da mata masu juna biyu da wani suka duk dai mutane da yawa suna buƙatar jini don shi yasa kullum ma muke cikin eh, tunatarwa da jan hankalin mutane kuma da kira mutane su yi kokari zo su taimaka su ba da jini eh, mutane su gane su ba da ƙoƙari su ba da himma Matsalar karancin jini ce ta sa kungiyar matasa musulmi ta Club de Jones Muslimans kira ga al'umma don taimakawa inda shugabanta reshen jihar Maradi Ibrahim Bashir ya bayyana halin tsananin bukatar da marasa lafiya ke da shi a yanzu. Muhimmancin ba da jini musamman a wani lokaci da ake ciki na masassaru da kuma mata wanda suke aikuwa da yawan kuma aksidan da Allah ya jarabci kasashen mu da shi. Hadari ba. Na ababen hawa. To ganin wa'annan abubuwan musamman kuma bukata da su masu bankin jini suka nuna cewa babu ana buƙatar domin a taimaki yannanmu da ƙannanmu da uwayenmu da ɗiyanmu da abin da dai duka sauran al'umma to shi yasa muka ce to wannan haƙƙi ne a gare mu mu kira al'umma su su kama wannan aikin domin mu yi gudunmawa ga kanmu mu ceci kanmu da kanmu to babban kira da muke kowa ya sani wannan jini da zamu ɗauka ita ce babbar sadaka jariya wadda za ka yi wa kanka ka yi wa ɗanka ka yi wa ɗiyarka ka yi wa wato ma'aifinka ko ma'aifiyarka dalili saboda wannan mutanen da suke cikin wannan ƙasa yan uwanmu ne jininmu ne kuma waɗanda suka fi kusa ne ke gare mu suke shiga cikin wannan bukata ta jini musamman a wannan lokaci da muke na masasarin ne da muka sani kuma yawan faduwa da sauran su jarabobi barkatai dai ga sana. tuni dai wasu daga cikin al'umma suka amsa kiraye-kirayen bayar da agajin jinin kamar yadda wakilin mu ya tattauna da su Wallahi sabida taimako ne muka zo shi yasa masallaci muka ji sanarwa ana da bukatar jini da Allah a zo taimaka da an mabukata na da yawa kamar wannan shine karo na harko da ya zo ki bada ni koko dama kin saba bada a'a wallahi ban taba bada abun ga ne na harko muka zo mu bada ni da abakaina Eto, eh, dalilin dai da yasa na zo bada jini ana cikin yanayi na rashin lahiya ta yara da manya duka kusan yanzu duk kowa ya san yanayin da ake cikin rashin lahiya to shine babban dalilin da ya sa na gani ya kamata zo in taimaka in ba da jini na dan an samu mabukata wanda ya kamata a basu kuma wannan shine karo na farko da ka taba zuwa eh shine na farko jini ya yi karamci likita shi samu ka zo ba da saboda taimako dan Allah ina kira gare da dan mai koshin lahiya Ya zo dan Allah dan annabi ya bada taimako ne dan Allah kai Daidai lokacin da cutar ta malaria ke ci gaba da laƙumi rayukan ƙananan yara akwai ƙorafe korafen da iyaye ke yi kan yadda gwamnati ta daina ɗaukar nauyin jarirai sabbin haihuwa waɗanda a baya ake ba su magunguna da gwaje-gwaje kyauta har zuwa shekaru biyar. Sai dai ministan lafiya dakta Ilyasu Idi mai nasara ya ce sam ba haka abin yake ba. Yaron da duk ya zo bai shekara biyar ba likita shekara ɗaya zuwa shekara biyar. Akwai takardar da ake ba shi da ake ce ma tike moderator ana rubuta mata dala ɗari amma kyauta wanda dala gwamnati ke biyan ta me amma shi uban yaro ko uwar yaro ta kawo wannan yaro ba ta ba da ko dala amma mutane su gane in an ka zo da wannan yaron an ka shi wannan takarda in ya shiga za a auna a gani menene gare in masassarar cizon sabroci wannan bincike da an ka mai baya biyan ko dala wannan gutu ita wannan magani da za a bashi komprime in bai amai baya ba da ko dala amma in ya zamanto yaro yana amai akwai allura ta masar cizon sauro ita wannan kyauta da a bashi ita mhm. amma magani na amai kuma cikin man doku ne ake in babu wannan magani mhm. ta kan sai a ba yaron nan ordonance a ce kai shi wannan magani to shine wani mutane ke kwatanta kama mhm. yaro ya zo gashi baya da lahiya sai a ce a gwamnati ya ce kyauta ake magani A'a, akwai sistem ne an kasa, kuma su waɗanda ke kula da wannan abin su ya kamata su jaye. Ba gwamnati ke jeran wannan abu. Biro ɗin Kojes mutum biyar ne mutum guda ne wanda a sj wakilin gwamnati kin jin duk talakawa mutanen ƙas gari kenan nan ne ya kamata mutane su bambanta akwai yara akwai mayya yara ba su ba da kodala manya in sun ka zo akwai abin da ake cema kuɗin recouvrement de coût wanda ya kamata su ba da wani abu kamar gudun su ce tunda in likita ce mai zaman kana za su je sai sun biya consultation wani ruji ka uku wani ruji ka biyar A wani yunkurin gwamnatin Nijar na karfafa yaƙi da cutar ta malaria, ministan lafiyar ya bayyana wani sabon shiri da a sa za a shafe watanni hudu ana bayar da magunguna kyauta ga al'umma. Tunda muna da alƙalumma ɗaya ga abin da an ka samu mhm. wajen mutum miliyan biyar yadda sun eh, kamu kamu haka an ka yo tanadi tarattaman miliyan goma an ka jirgi an ka ga yara sun yi kamuwa an ka yo tanadin magani tarattaman miliyan goma sha shidda wanda ake yin abin da nasara ke ce ma CPS CPS kama lokacin da adda ko wanga ciwon mhm. kamar wanga wutoci wata da muke wata biyu da sun kauce da wanga wata da wata na tahe na'am maganin da an ka tara wanda ake ce ma CPS dan aje gida gida ne ana ma yara ƙanana shekara ɗaya zuwa shekara biyar ba su wannan magani kyauta dan a yi riga rigakafin wannan maganin wannan rigakin shine ma ya ƙara kawo mana sauki ayi na tsawon wata hudu kai akwai wasu shahohi inda wannan ciwon yayi kamari yayi kamari bara mhm. nan wata biyar zai ana bada wannan maganin kyauta kana zaman ka gidanka ne mhm. zaka ganin likitoci da masu bada magani sun shigo sun ba uwaye wannan maganin an gwada musu da yara za su sha ne mhm. to da ikon Allah wanda duk ta bada wannan maganin wanda ya kamata to abun zai zo da sauki kai in dai an ka sha ma da ikon ikon Allah wannan yaron ba zai kamuwa da wannan ciwon ba kuma shi wannan abun za mu yi na tsawon wata hudu yanzu haka zancen da nake ce maka ana nan kamfani ta uku mun soma ta game da wannan magani gida gida ana badawa in an ka kare kuma wata na tahi duk wata wata ne ake yi saboda mi saboda abun ya zo da sauki wannan shine ake cema strategy ta biyu eh strategy ta uku kamar fanni na uku magani ne wanda ake ba mata masu juna biyu duk macen da ta zo awon ciki kasar da an yi tanadin magani wanda muke ce masu fadoxin pyrimethamine wanda gwamnati ya yi da shi da masu kama mai kyauta ake ba macen duk da ta zo ba ta sai ne ba a rubuta mata bayan wannan maganin ana ɗauka gidan sange guda a bata abu na uku mun yi tanadin adadin bana mun raba kamar gidan sanje miliyon goma bana a shekarar bana miliyon goma an kai raba bisa faɗin ƙasa. Kalaman ministan lafiya na jamhuriyar Nijar kenan da ta Ilyasu Idi mai nasara dangane da sabbin matakan da gwamnatin ƙasar ke ɗauka don ƙarfafa yaƙi da cutar malaria cutar da ke matsayin kan gaba a sahun cutukan da ke salwantar da rayukan al'ummar ƙasar. madalla duka-duka kuma a nan shirin na wannan mako zai da sa'aya a madadin ku masu saurare da daukacin ma'aikatan sashen hausa na radio france international rfi kana wakilin mu salisu isa sunana azima bashir aminu da na gabatar ke fatan allah ya kara mana lafiya to an gaishe da azima bashir aminu